حديث يا إن غنتا لما صحيح الجامعي حديثي ندبو أكد أي بقيد ثلاثين لدى ومين صحيح الأدب المفرد لكاتل الإمام البخاري حديثي نكري بقيد دون شاشينا ما عقيم دين يتا ينا تكي صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ما عقيم بن يتا نتبعوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ميد سيدنا أبو بكر جماع كل وترانا ميد سيدنا أبو بكر متتفوجا النبي صلى الله عليه وسلم لمكبر قول الله فقال في النبي يا أبا بكر ya kai abubakar mashirku fikun afza min dabidin nan ne. lallai ina tabbatar maka shirka a cikin ku ko musulmi ɓuyanta ya fi na rarrafin tururuwa wato abin da annabi ke nufi shine yadda ba ka iya jin tafiyan tururuwa haka nan ba ka iya jin tafiyin shirka cikin musulmai wato hadarin shirka yana da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa la shirku fikum akhfa min dabibin nam shirka a cikin ku ko musulmai ta fi ɓuya fiye da rarrafin turuwa sai ka yi abubakar ya ce wa halin shirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar ya rasulallah ashe akwai wani abu da ake ce mu shirka safanin sanya ma Allah abokin tarayya a yi ma Allah abokin tarayya ina shi ne shirka ashe akwai wani abu daban فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي والذي نفسي بيده نارا da مكو دوان ta تكي hannunsa. للشرك أخفى من دبيب النمل manzon Allah yace lallai shirka ta fi ɓuya fiye da rarrafen turuwa wato ya ƙara ƙarfafa masa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita masa wannan magana ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la shirku akfa min dabibin namli lalle shirka cikin ku fi ɓuya fiye da rasan tururuwa sai annabi ya ce maka ala adulluka ala shay'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu kana so in nuna maka wani abu wanda in ka faɗi abin nan to Allah zai kawar maka da shirka mai yawa da kuma kaɗan wato komai yawan shirka Allah zai kawar maka ita Allah zai raba ka da shirka mai yawa da kuma kaɗan sai annabi ya ce masa kul ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsarinka kada in yi tarayya da kai ina kare kuma ina neman gafaranka shirka da nayi da kai alhali ba na sani ga ashe mutum yakan yi shirka da Allah a halin rashin sani kuma yakan yi shirka da Allah da gangan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina abubakar idan ka rike wannan addu'a to Allah zai raba ka da shirka komai yawanta kuma komai ta. mutumin da yake son ya samu addu'a wanda za ta taimaka masa ikhlasi ya samu tsarkakan zuciya abin da zai yi ya yi shi domin Allah sai ya riƙe wannan addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wata riwaya da take cikin sahihu targhib hadisi na 36 riwayar Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda Abu Musa al-Ash'ari yake khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zaka yawmin wata rana manzon Allah ya yi mana wata ba ya yi mana wata ba faƙala sai ya ce ya ayyuhan nan ya ku mutane ittaku hada shirka ku kiyaye wannan shirka annabi ya gaya maka habba ya ce ku kiyaye wannan shirka fa innahu akhfa min dabibin namli saboda ita shirka tafiyar ta cikin al'umma tafiyar ta fi ɓuya fiye da rarrafen tururuwa wato takan saɗaɗa cikin al'umma a lokacin da suka rafkanna mutane suna tamanin suna da cikakken tauhidi alhali kuma suna cikin shirka ba su sani ba فقال له من شاء الله أن يقول أبو موسى الأشعري sai صحابي سيوني مصر كما magana. abinda Allah ya rufa zai yi tambaya wani sahabi ya yi tambaya ya ce wa kaifa nastaqihi wa huwa akhfa min dabibin nan ya rasulullah ya manzon Allah ka ce shirka a cikin musulmi kuyanta wato ya ce na rarrafan tururuwa to idan kuwa haka ne ya za a yi mu kiyaye ta domin farkon magana annabi ce musu yayi ittaqu hadha shirka ku kiyaye wannan shirka shine yace to tunda ko tana da tsananin ɓuya har ma mutum yakan yi ta ita shirkan alhali bai sani ba ɓuyanta ya fi na rarrafan tururuwa to ta za a yi mu kiyaye ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku rika faɗin wannan addu'a اللهم إنا نعوذ an أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وانا الدعاء كنا شوى يا الله منا لمن أرنك kada mu yi shirka da kai da gangan muna sane kuma muna neman gafararka shirkar da muka yi da kai alhali ba mu sani waɗannan hadisai guda biyu duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku duba haɗarin shirka tana da tsananin haɗari akwai mutane da yawa da suka saki jiki cewa ba sa shirka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yana da girma tana rarrafawa tana faɗaɗawa tsakanin al'umma a halin rashin kai wasu kuma tana samun su ma da gangan su aikata ta annabi ya ce abin da kawai zai maka garkuwa da ita shine hattara da kuma wannan addu'a da'iman musulmi ya kasance cikin hattara sannan kuma ya koyi wannan addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karanta ita addu'an ba ta bukatan a yi wata sallah ba ta bukatan wani aiki kawai ka yi ta yadda annabi ya ce a yi in ka saka ta cikin sallah to ka kyauta اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu yana da kyau ku saurari wannan darasi